Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. kuma muna yi wa al'umma barka da sabuwar shekara ta 2025 Allah ya maimaita mana amin. Shirin zai mai da hankali kan yadda shekarar 2024 ta kasance a wajen masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Da kamar minista ta mai kula da mutane masu bukata na musamman muna da Eh, direction kwa mai kula da mutane masu bukata na musamman to kaga an shahi ta babu ta haka kuma za a ji fatan na kasassu a game da abubuwan da suke jiran gani a wannan shekara sabuwa duk nomination da aka yi wanda za a ke wanga maki an shi ne a fannin mata masu nakasa don ya kula da harakokinmu babu shi. Kamar yadda aka saba a aladance, ƙungiyoyin rukunonin al'umma kan yi amfani da shigowar shekara domin waiwaye game da yadda lamura suka wakana a shekarar da ta gabata, musamman a fannin rayuwar yau da kullum. Sabili kenan a wannan mako muka tuntubi ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a Nishar. Jigo a gamayyar ƙungiyoyin nakasassu ta ƙasa Malam Musa na sayar, ya bayyana mana yadda 2024 ta kasance. To wannan shekara ta kawo ci baya kwarai bisa mu mutane masu bukata na musamman. Mun samu rishin ganiya da gwamnati bisa haraka bara da gwamna na jihar Niamey ya hana ma duka masu bukata na musamman hitowa zuwa su yi bara kuma bancin da babu abin da an ka kama musu kamar mai zurda ma. wanda ba su yi aikin komi wanda sun kasan da sun tsuho latizawa na kware koko wanda suna da handicap uh, da yawa e, na biyu kuma shi na kaga da kamar minista tamu mai kula da mutane masu bukata na musamman muna da eh, direction kwa mai kula da mutane masu bukata na musamman to kaga an shahi ta babu ta kuma in ka ɗoka bisa abin foron politik wanda aka so shawara za a kiran duk 'yan ƙasa su zo a tattauna to mun kaga wannan bangare kuma ba a sa mu ciki ba mai muna ta tattauna tare da gwamnati don mu ga abin da ya kamata a yi saboda mu ma 'yan ƙasa na a samu a dama tare da mu bangaren education wannan bangare alhamdulillahi minista nan ta yi kokarin ta tunda duka inda adda direction general direction nata ta buɗe wani service masu kula na mutane yara na musamman na bukata na musamman na education kinsu misali bisa firamare za ka ga akwai mai kula da yara masu bukata na musamman in ka ɗauka wajen aikin hannu can mata aza mutane masu kula da yara na bukata na musamman an sai muna kaya na aiki in misali ka ɗoka inda muka da especial ah, makarantun ne to school kwa na masu bukata na musamman kuma nan alhamdulillah ta ɗauko wani matakin ne wanda direction kamar na jahohi makarantun ne na wurin kwana da duk wata za ka ga an kawo musu abinci ba sai an shiga nema ta ko'ina ba. Su ma mata na kasassu sun ce sun fuskanci abubuwa da dama a bara waɗanda ba za su iya mantawa da su ba. sunana madam zubairu raina musa suna nike shugaban kungiya da aka ce ma farm and land experience kungiya ke ta mata masu larura ta musamman to abin za mu ke bisa kan wanga shekara da ya kare dai to za mu ke dai alhamdulillah e, a fannin progression abinda mu mata masu nakasa muka samu ni dai ban gani ba tunda wanga sabon iko da ya hau gaskiya bai tuna da mu mata masu nakasa duk nomination da aka yi wanda za a ke wanga maki ansa shi ne a fannin mata masu nakasa dai ya kula da harakokinmu babu shi kuma in kun diba kungiya ta mata da yara wanda aka ce minister charge de la promotion de la famille de la protection de l'enfant wanga kungiya ma babu shi sam sam sam babu shi ballantana ma mu ce za mu taimu nemo hakinmu mu mata masu nakasa ko ko yara masu nakasa. Ta uku, kame-kame da an kai ta yi na masu nakasa an kama mata da yawa a cikin kame-kamen nan da aka yi kuma an bar su sun yi kwana uku sauran har sati ma sun yi mace a dauki misali in tana gani indisposition mutum ya zamna sati guda bai wanka kunga an kawo mishi matsala wajen kiwo infection da sauransu kum suna kwabite tare da maza da mata duka an kai su kyan an like su kun ga wannan za mu ke mu dai mata masu nakasa ba a kula da mu ba eh, in an dauki wajen kungiyoyi masu zaman kansu kamar lai partenaire mun samu partenaire wanda suka yi a mu amma har yanzu da saura To da yake 'yan magana na cewa ba a raba rai da guri, ƙungiyoyin nakasassun sun bayyana fatan samun ci gaba a ayyukansu ta yadda rayuwa za ta zo da sauƙi a wannan shekara ta 2025. Muna fatan minista namu wanga mai kula da mutane na masu bukata na musamman asusu da shi kanshi shugaban ƙasa. Eh, general chani ya ce a samu a buɗe mu da shi asusuna wanda zai taimakon mutane masu bukata musamman sosai da akwai shi mai an samu a liƙe shi to shine muka fata shekara ta alaf ɗari biyu da ashirin da biyar wanga minista namu na sante zai samu abin fonkin nan a samu a bude shi sa'an nan kuma za mu fata akwai wani abu da aka ce ma carte d'égalité de chance wadda takarda ta za ta sa in kana da ita abu da yawa za ka samu amfani bisa kai gare shi misali bisa kan gidan likita in ka gware ta ba ka biyan magani mata masu nakasa ya kamata a dama da mu in za a yi nomination mu ma muna da masu diplom akwai masu master masu doktora akwai masu aikin hannu kenan ya kamata a ke kowanne fanni ya kamata a ke an kama musu don saboda baran nan da sun kake ba su su mu ma ba mu son baran nan da partner da ita ne ya kamata su fara kula da mu tukuna kira ta karshe da agare ne ya kamata a ce an 2025 gwamnati ya fara tunawa da overture kin ya bude muna minister kinmu mai kula da mata. Masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Nasir da Madam Zabairu Rahina Sunna na ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a Nijar da producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa ba, bai na ƙasa ta shi kai ile.